This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da kuma sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Barkanku da wannan hantsi. Bayan kun gama jin labarin duniya, Dr. Sa'idu Ahmadu Kawa na Jami'ar Bayero ya zai mana fashin baki game da siyasar bangaranci da kuma tattaunawa a kan tantance ministoci da majalisar dattijai za ta yi. Sannan kuma wasu 'yan gudun hijira daga baga sun yi zargin cewa ba su samu kulawar da ya kamata daga hukumomi ba. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Da farmakin da jiragen yakin Rasha suke kaiwa a Siriya dakarun kasar suna ci gaba da dannawa a jiya Litinin yayin da ita ma Amurka a jiyan ta jefa kimanin ton hamsin na kananan makamai ga kan 'yan tawayen Siriya a arewacin kasar. a fada mafi tsanani da aka gwabza a 'yan makonnin nan sojojin gwamnati suna ta yakar 'yan tawaye wanda, suke kai musu hari a wurare a tsakiyar yankin hama da nufin sake kwato yankin da, da ake kira sahal al-gab 'yan gwagwarmaya suna ikirarin cewa 'yan tawayen sun taka farmakin gwamnati birki rasha ta ce jiragen yakinta sun fatattaki cibiyoyi da ko muradun 'yan tawaye guda 53 a syria a cikin sa'o'i 24 a yankunan hama homs latakia da idlib a yayin da su ma sojojin taron dangin ke ci gaba da ragargaza sansanonin 'yan kungiyar ta isis a cikin wani wunin da aka ci gaba da zub da jini a har-hare da wukaken da filistina suke kaiwa yahudawa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta ga bayan tarzoma da ake yi da wukake kuma Isra'ila za ta ci gaba da rayuwa har abada. Ya ƙara da cewa shekaru ɗari na ta'addanci da neman rusa aƙidar Yahudawa na koma gida ma'ana ƙasarsu ta asali amma har yanzu maƙiyansu sun kasa yin karatun tanatsu. natsu. Netanyahu wanda ya furta haka a jawabin buɗe zaman majalisa jiya Litinin ya kuma ɗora alhakin tashe-tashen hankula da suke akuwa a kan hamas da gwamnatin yankin falastinu da kuma wata ƙungiya da ake kira islamic movement da turanci ta wajen yada abin da ya kira ƙarerai cewa isra'ila tana shirin kwace masallacin al labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc A jiya Litinin Sarki Salman na Saudiya ya ƙi amincewa da maganar cewa ƙasarsa ta saduda da maganar matsayinta na tsara aikin hajji biyo bayan turmutsutsun da ya yi sanadiyar rasa rayukan mahajjata. Sarkin na maka ya ce wannan zance ne na rashin sanin ya kamata da Saudi ba za ta ɗauka ba. hatsarin turereniyar dai ya faru ne a ranar 24 ga watan satumbar da ya gabata a lokacin da wasu sahun mahajjata suka haɗe da juna a wajen jifan shedan gwamnatin saudiya ta ba da sanarwar mutane 769 ne suka rasu sarkin dai a watan da ya gabata ne ya buƙaci a bashi rahoton yadda ake tsara aikin hajin kasar. 'yan takarar jam'iyyun adawa a ƙasar gini suna kiran da a soke zaben shugaban ƙasar da aka yi a ranar lahadi da ta gabata wanda suka ce an tafka magadi na shugaban ƙasar alfa kwande ya lashe zaben wakilin muryar amurka kristen a conakry babban birnin kasar ta gini ya ruwaito cewa 'yan takarar shugabancin kasar guda bakwai ne suka yi taron manema labarai a jiya litinin don yin kira da a soke zaben da suka ce babbar yaudara ce 'yan takarar sun ce suna da bayanin abubuwan da ba su kamata ba da suka hada da karya sakamako wato karyar sakamako da dangwale da kuma tsoratarwa tare da kama jama'a da jama'an tsaro suka dinga yi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban ki-moon ya yaba da yin zaben cikin lumana kuma ya yi kira ga 'yan siyasar da su kame duk waɗanda suke tunzura jama'a rundunar sojojin kasar tunisia sun ce 'yan kungiyar ta'addar isis sun hallaka musu sojoji guda biyu a kan binciken da suke yi na garkuwa da aka yi da jami'ansu a yammacin kasar a can kusa da iyakar algeria sannan kuma sojoji guda hudu sun sami rauni duk a lokacin neman a yankin tsaunin sammana kamar yadda kakakin sojojin kasar belhassan oslati ya bayyana sojojin tunisia dai na aiwatar da ayyukansu a yammacin tunisia wurin da jami'an tsaro da dama ke rasa rayukansu wajen yakar masu tsaurin ra'ayin islama na isis sojojin ba su tantance ko waɗanne 'yan ƙungiyar ta'addanci ne suka kai harin na ranar litinin ba Labaran duniya kenan kuka gama je. Majalisar Dattijan Najeriya za ta fara tantance ministoci, to amma tun lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da sunayen ministocin ake ta cacar baki akan goyon baya da rashin goyon bayan wasu sunayen da ya gabatar. Ɗaya daga cikin wanda ya fuskanci wannan matsala shine wanda ya fito daga jihar Oyo, wato Adebayo Shutu. To wakilin sashen Hausa Hassan Umaru Tambuwal ya aiko da rahoton cewa. a yayin da ya rage 'yan awoyi a fara tantance sababbin ministocin da shugaba muhammadu buhari ya aika wa majalisar dattijan najeriya gwamnan jihar oyo abiola ajimobi ya ce shi kan baya adawa da wanda aka ba da sunansa daga jihar oyo wato barista adebayo shitu gwamna abiola ajimobi yana jawabi ne a lokacin da kungiyoyin 'yan kasuwa mata matasa ɗalibai shugabannin addinai da dai sauransu da ke ɗauke da kwalaye masu rubuce-rubuce iri-iri don nuna goyon baya ga adebayo shitu Bitu suka yi wata zanga-zanga a cikin birnin Ibadan. da yake magana jagoran zanga-zangar Mr. Bashiru Alade ya ce Adebayo Shitu mutum ne na gari. Eba Antiside Basatisu is a man of honor. integrity and intellect. And of course, if change that all Nigerians are yearning for is to be achieved. Mr. Bashiru Alade ya ce idan aka duba baya za a ga cewa Adebayo Shitu mutum ne na gari mai mutunci mai ilimi kuma ya dace da canjin da duk 'yan Najeriya ke umajin samu. Shi ma shugaban kungiyar matasa Mr. Daramola Abiola ya ce barista Shitu mutum ne da ba taba kama shi da cin hanci ba. Our nominee from this state from record is the only nominee that doesn't involve himself in any financial misappropriation. He has never been charged by EFCC or ICPC. Daramola Abiola ya ce ba a taɓa samun Adebayo Shitu da da ciki da kuɗaɗen jama'a ba, kana ba a taɓa kai ƙararsa ga hukumomin EFCC ko ICPC ba. Gwamna Abiola Ajimobi ya yi watsi da jita-jitar cewa ba a goyon bayan barista Adebayo Shitu. Always had my reservation as to his selection, but never opposed him. Since the president nominated him as our leader, I will never oppose his nomination. Gwamna Ajimobi ya ce don ya yi gum da bakinsa ba yana nufin yana adawa da naɗa barista Adebayo Shitu minista ba. Gwamnan na jihar Oyo ya ƙara da cewa tunda shugaba Muhammadu Buhari ne ya miƙa sunansa ba zai yi adawa da shi ba. A yau ne majalisar dattijan Najeriya za ta fara tantance sababbin ministocin da shugaba Buhari Buhari ya mika mata. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan, har yanzu dai akan batun tantance ministoci muke. Abokin aikin aikinmu sahabin Imam Aliyu ya tuntuɓi Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Dr. Doka akwai kuma zancen siyasar Eh, kai dan wace jiha ce mm, na san wannan magana ta taso a cikin waɗanda aka gabatar da sunayensu yanzu dai na san akwai wanda suke da wannan matsala musamman hajiya eh, amina eh. muhammad akwai tana da wannan ko kuma dai na san na ji yau ma akwai wanda suka je zanga-zanga a can abuja suna cewa ba sa son wadda aka zaba a madadin jihar kwara wato kakakin jam'iyyar ita apc lai muhammad wai shi dan lagos ne shi ba wakilin kwara ba ne to a siyasance ban san ya kuke kallon wannan al'amari ba shi asali dai abin da yasa ake son a ce an wakilci jihohin saboda wani sashe ne na tsarin mulki da yi ishara da cewar idan aka tashi naɗa mukamai irin waɗannan a yi la'akari da bambance-bambancen al'umma a kuma yi ƙoƙari a ga yaya za a tabbatar an tafi da kowa to shi sa ma wani ɓangaren na tsarin mulkin ya yi maganar cewar a kwatanta ganin cewar akalla kowace jiha ta sami minista to duk wannan asali a siyasance tunanin haɗin kai cewa kowa ita da shi ake a ƙasar to ƙasa za ta fi samun haɗin kai amma a gaskiya a aikace rabuwar kai wannan abin yake ya daɗa janwo wa ƙasa sai dai kuma nan gaba a hankali watakila ana gyaran siyasar watakila za a samu lokacin da zai kamata a dube shi sosai a ga wani gyara za a yi masa amma a yanzu rarrabuwar kai ike janwowa hmm. ita wannan wacce ake cewa ba yar kaduna ba ce yau ta gabata gamar majalisar dattijan ta sanar da kwamitin da aka naɗa samun magana cewar ita ta taba cewa yar kaduna ba ce ita yar gwamba ko da aka shugaban kasar ma matsayin yar gwamban eh, ya dauke ta kuma ita ma ba ta taba cewa ita ba 'yar gwamba ba ce saboda haka sun an warware wannan magana cewa mace in dai aurenta take ake bi inda duk eh. take da aurenta inda duk mijinta ya fito wannan jihar za a bata wakilci sai ta yi mijin ita hajiya amina mm, mutumin jihar kaduna ne kaduna ne ba eh eh a akan haka ma in ai dokokin mutum yadda inda duk ka zauna ka daɗe ka shekara ban manta ba goma a wajen eh. za ka iya cewa dan wajen ne kai um, a ka'idance eh. kawai dai siyasa ce ta kasar ta zama inda ta zama har za a fito kan wani dan sha'aguli mm, haka Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan za ku ji tattaunawa da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya yi a kan batun tantance ministocin. To amma a halin yanzu a shakata da wannan kiɗa tukunna. kamar yadda na fara zebanta muku wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya zanta da wasu ƙwararru kan batun tantance ministocin da majalisar dattijai za ta fara yi a yau idan Allah ya yarda. na yi wata fira ta musamman ko tattaunawa ta musamman tare da waɗansu masana ko ƙwararru akan wasu al'amura ko fashin baƙi da ayyukan majalisa wato malam salih haliru da profesa almusafa usuju wani ƙwararre akan ayyukan majalisa da kuma malam garba shehu kakakin shugaban ƙasa a fadar gwamnati ga tattaunawa da na fara da malam salih haliru hakika ni ma yau ko kuma jiya ne na yi ta karantawa a jaridu da suke cewa duk jiran nan da aka yi na wata hudu sai gashi kuma an fito da sunayen da suke ba su baiwa mutane wani mamaki ba to amma kuma kamar yadda shi wato shugaban kasa ya faɗa komai kusancin nasa da mutanen wato duk da haka sai an shi ba ruwansa zai mika ya mika wa jami'an tsaro ne su je su gama duk binciken da za su yi game da mutanen nan wanda duk komai kusancinsa da mutum idan aka kawo aka ce akwai wani a rahoto wanda yake bai abin nan ba bai dace ba game da mutum zaka ji tun ma ba a gaya masa ba za a cire sunansa so ko kuma ko da an gaya masa din ma za ga babu sunansa sai dai kawai yanzu dai kawai dai yanzu dai abin da ake ta fama da su shine mutane masu kai koke koken su cewa a su ba sa son wannan ko kuma ba sa son wannan ko kuma wasu su ce a wannan ba dan jihar mu bane an kawo mana shi da karfi to akwai duk irin waɗannan wanda yake kuma dole ne siyasa haka ta gada bayan da aka iya malam garba eh. za ka so kai tsokaci a wannan ko eh, ina so in kawo maganar ce wato arar bakin shugaban Muhammadu Buhari ake ana cin masa albasa duk abun nan da ake ta yi magana da ake ta cewa wai a'a ya zauna yana jiran yana neman mutane marasa tabo eh, yana neman marasa tabo amma ba matsalar da take gabansa kenan wajen naɗa ministoci ba magana ce ta cewa ka zo ka samu gwamnati a gurɓace ka samu gwamnati dukiyar jama'a ɗibanta ake yi ta yadda aka so harkar musamman harkar man fetur ɗin nan a ɗauka a je a saida a saka a cikin aljihu ko akawun ɗin wani wanda ya isa hmm. ko kuma dan shi mai mulki na gyara ake ba wai zancen a jira ake wai ana nemo ko a nemo mutane daga China ko daga wata ƙasa su su mana minista ba shugaban mahaifar Buhari in zai minista ai yan Najeriya zai yi kuma ba laifi shi bukatar tsarin mulki wa zai taimaka masa ya gudanar da mulkinsa saboda haka cewa wai a wai wasu ake nema daban ko za su zo daga wata ko daga sama a yan najeriya dama yake zai aiki da su da su zai aiki kuma su ya nema amma zahirin gaskiya shine jinkiri ya faru saboda dole a toshe hanyoyi da yawa da ake silalar da dukiyar jama'a shi kansa foundation da ake gurbi da ake gini yadda ake gudanar da gwamnati abu ya gurɓace oh, wanda yake kuskure ne da a ci za a ɗora a kan irin harsashin da aka tarar a baya. A fahimtar ka Profesa Al-Mustapha idan aka zo ta cewa shin irin nan koke-koken yana yi wa 'yan majalisar da ta su yi la'akari da su gurin amincewa ko kin amincewa da sunan da aka gabatar? A matsayin ita majalisa in ta karɓi a koke-koke tana bincike akan waɗannan koke-koken shin wannan koke-koken suna kotu ne in tana kotu a dokan majalisa ba a tattauna abin da yake kotu kuma dokan Najeriya duk wanda ka kai shi kotu dan kana mai zargi bai zamanto mai laifi ba har sai kotu ta same shi da wannan laifin dokan Najeriya kenan in kuma ka duba kaman misali wannan aka yi uh, ah, koke-koke a su majalisa ta karba su sanatoci da suke wakiltan wannan jiha da wannan mutumi ya fito su ma za su yi magana amma ba zai zamanto cewa maganar da suka yi ya hana a wanke wannan bawan Allah ba sai sun kawo hujja mai ƙarfi hujjan nan tana da ƙarfi shine za a iya dakatar da wanke shi har sai sun gama bincike a kai in kuwa ba haka bane majalisa za ta wanke wannan bawan Allah kuma na tabbata ba za su ce wani bai cancanta ba sai sun kawo dalilai kuma na tabbata a gain shi kansa shugaban kasa idan har aka kawo dalilai ya ga cewa dalilan nan suna da kwari kuma bai san su bane ki da tun farko da ya yawa kuma ai aikin tantancewar kenan na tabbata ba zai yi wata wata ba wurin zare su kamar yadda na ji daga bakin shugaban kasa yace cewa wannan tantancewa da aka yi ko da an baka mukami aka samu wani abu mm. daga baya mm. ya fito mm. za a iya cire ka daga wannan mukami farfesa almusufa usuji kenan wani kwararre akan ayyukan majalisa a tattaunawa da na yi da shi da malam garba shehu da kuma salih haliru umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya yanzu nan misalin karfe uku da wajen minti ashirin na dare agogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Wasu 'yan gudun hijira daga baka arewa maso gabashin Najeriya garin da sojojin Najeriya suka kwato daga hannun 'yan Boko Haram sun yi zargin cewa hukumomi ba su kula da su yadda ya kamata kamar yadda wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Daudabi ya aiko da rahoto. waɗannan 'yan gudun hijira dai sun shigo garin maiduguri ne kwanaki biyu da suka gabata sakamakon yunwa da wahalhalu da suka ce suna fama da shi a garin baga bayan komawarsu garin bagan waɗannan 'yan gudun hijira dai sun zargi gwamnati da cewa tun lokacin da suka koma garin na baga gwamnatin ba ta ziyarce su ba kuma ba ta aika wani don ganin irin halin da suke ciki ba yayin da rundunar sojan ƙasar ke hana shiga ko kuma fita da wani abinci da ma hana su sana'ar su na kamun kifi ko kuma noma abin da za su ci wanda hakan suka ce ya jefa su cikin halin kakani kaye malam bunu abacce yana ɗaya daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka shigo garin Maiduguri wanda kuma ya kokawa 'yan jaridu game da irin halin da suka shiga sakamakon da su daga sansanin 'yan hurin hijira da suka ce gwamnatin ta yi. Wallahi yunwa ne ya kware ma baga. Ya kai kai ya kai mutum dari biyar ma ko zan ce dari shida muka hutu. Akwai motan da ya kai blok din sojoji. To mota ya kai guda tirela fudu shi ya ne muka taka daga baga muka zo bariki din milfo sai muka shiga motan sun dibe mu muka zo. Suka zo suka zubar da mu ma manguno daga manguno muka biya kudi mota mun zo Maiduguri. Wasu mu ma ba su da kudi har yanzu suna nan ga yunwa ga wafala a mauno ba abinci abinci baya shiga garin taliya ɗaya ma muna saya ɗari bakwai in ma akwai yanzu ya zama babu shankafa kwano dubu biyu da ɗari biyar da ɗari shida hake muke siya garin fanta irin ana sayar naira ashirin nan sai mu siye shi naira ɗari biyu da hamsin mu zuba ruwa wallahi tallahi mu sha gari kwano ɗaya ɗari bakwai ɗari takwas muke siya kai mutum dubu biyar mun bari mun zo sojoji sun hana shiga sun hana fita ba su taba kai abinci ba mun zo mun gaya musu ba sa kula mu gashi muna nan a tare a bagaro mun roki gwamnati gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da na karamin hukuma da Allah ya yi kokori ya kai abinci gari in ma ba zai kai mana abinci ba ya je tun da kamar su suka kawo motoci muka sun dibe mu sun kai mu baga kamar haka ya sake kawo motocin ya je ciro jama'a mu Musa Alhaji Bukar Kukawa dai shine shugaban karamar hukumar Kukawa daga jihar Borno wanda kuma ya karyata wannan zargi to wannan bazan da suka yi wannan ba gaskiya ba ne tafiyan su duma ba wanda ya sani balliman su yi zarki cewa ba su da abinci din government ba ya famishi nasu su je ba kasu su sana ba amma waɗanda suka koma can din kawai su kai sun koma sun saboda kansu kuma da sun koma sojoji sun hana su su je su kama fifi ba za su je su yi noma ba a nan gashi a kamfu muna ba su abinci ko isheshe abinci suna ci su ne suke suna so su koma garin su sai dai alhaji grema terab wanda shine tsohon shugaban hukumar ba da agajin gaggawa na jihar borno ya ce a halin yanzu haka yan gudun hijira rayuwarsu kara ta barbarewa yake babu dan gudun hijira da zai zai tsammanin cewa bayan ya zabi general muhammadu buhari har yanzu rayuwar shi yana cikin kunci mawuyaci halin kakani kayi ba ma ya koma garin su ba yau wata hudu amma a inda suke mazaunin su ma rayuwar su sai kara lalacewa yake to kaga akwai abubuwan tambaya kuma a ce har yanzu ba wanda zai fita ya magana ba dole mutane mu fita mu gaya mutane general muhammadu buhari shi maganan gaskiya yake yi a lokacin siyasa ya wuce shi ko da shige shugaban hukumar samar da agajin gaggawa da wato injiniya Satomi Ahmed ce waɗannan mutanen da suke kirari sun fito daga garin Baga shekaran jiya ainihin suka shigo ba tare da sanin gwamnati ba suka zo ba su reporting a sema ba ba su je ko ina ba suka je suka hada baki da wasu yan uwansu da suke cikin kam suka yi sinikin ɗinsu suka shiga cikin kam da suka shiga kuma suka samu labarin cewa fa akwai baki a cikin kam ɗin nan suka samu su sai suka cire su ma a cikin kam ɗin kaga yanayin yanayin yau din nan kawai ka ce daga baga ka shigo maiduguri wai ka biyo motan blog ka shiga kaga akwai abin dubawa a ciki yanzu a matsayin waɗannan mutane suke tunda har kun ziyarci inda suke yanzu dai mun sanar da ita kwamiti din local government din su wanda kuma suka sa su mun hada su da jami'an tsaro su duba in suka yi bincike a kan su duk report din da suka ba mu anan akwai waje anan gwamnati za ta karbe su kuma sai ta karbe su har yanzu dai waɗannan 'yan gudun hijira suka fito daga garin baga na jibge ne akan manyan titi da ke cin garin maiduguri ba tare da sama musu mafa mafaka ko kuma sa su a sansanin 'yan gudun hijira ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana sunana Hamisu Hassan Ahmad daga jihar Taraba cikin garin Tella hakika ni ra'ayina maganar ministoci da Buhari ya tura majalisa a tance su hakika na ji cewa ministoci kafin kowane minista ya tafi a matsayin minista sai sai senatoci biyu daga jiharsa sun yarda da shi hakika wannan ba daidai ba ne kuma wannan abu zai kawo baraka matuka domin zai iya kasancewa senatocin nan yan pdp ne wadda kuma minista da buhari ya zaɓa ya je ministan nan zai iya kasancewa ɗan apc ne shin ya ake gani shin hakan ba za ta kawo baraka ba hakika ni ina ganin wannan abu ba adalci ba ne ya kamata sinitoci dan majalisu su zauna su gyara wannan abun kafin zuwa gobe gumi tantancewa assalamu alaikum ne magana a hajji sassan ahmad daga jihar taraba cikin garin tilla na gode mu da ya To ga Usman Kabara nan zai karanto mana takaitattun labarai kafin mai sallama. da farmaki da jiragen yakin rasha suke kaiwa a siriya dakarun kasar suna ci gaba da dannawa a jiya litinin yayin da ita ma amurka ajiyan ta jefa kimanin tan hamsin na kananan makamai ga kan 'yan tawayen siriya a arewacin kasar a faɗa mafi tsanani da aka gwabza a 'yan makonnin nan sojojin gwamnati suna ta yakar 'yan tawaye a wasu wurare a tsakiyar yankin hama da nufin sake kwato ikon yankin da ake kira sahad algab 'yan gwagwarmaya suna ikirarin cewa 'yan tawayen suna takawa farmakin gwamnati birki. A cikin wani wunin da aka ci gaba da zub da jini a hare-hare da wukake da falasinawa suke kai wa Yahudawa, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta ga bayan tarzoma da ake yi da wukake kuma Isra'ilar ta ci gaba da rayuwa har abada. ya kara da cewa shekaru ɗari na ta'addanci da neman rusa ƙidar yahudi ta komawa gida ma'ana ƙasarsu ta asali amma har yanzu makiyanmu sun kasa yin karatun nutsu mr netanyahu wanda ya furta haka a jawabin buɗe zaman majalisa a jiya litinin A jiya Litinin kuma Sarkin Salman na Saudiyya ya ƙi amincewa da maganar cewa ƙasarsa ta saduda da maganar matsayinta na tsara aikin hajji biyu bayan turmutsutsun da ya yi sanadiyar rasa rayukan mahajjata. Sarkin na Maka ya ce wannan zance ne na rashin sanin ya kamata da Saudi ba za ta ɗauka ba. Hatsarin turereniyar dai ya faru ne a ranar 24 ga watan Satumbar da ya gabata a lokacin da wasu mahajjata sahunsu ya haɗe da juna wajen jifan shedan. 'yan takara na jam'iyyun adawa a kasar gini suna kira da a soke zaben shugaban kasar da aka yi ranar lahadi to masu sauraro ƙarshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma da la'asar idan allah kai mu za ku ji wani sabon shirin a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki jami'a alice daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake mana fatar alheri a huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.